إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana cewa asabar muna ashirin ga watan ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 25 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya rana ce ko lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan masallaci mai albarka na sahaba a cikin wannan wata na ramadana mai albarka makaranta ta alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a jiya mun tsaya kan aya ta tara, a cikin suratul bakara a yau zan mu daura kan aya ta ɗari da 190 mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين نعم الله ملوك يتي وقاتلوا في سبيل الله وياكي أتفركن الله وياكي لمن أوكك الدين الله الذين يقاتلونكم سوى ذاك يقاوة نند يا يقاكم wala ta'tadu amma kar ku da iyaka kar ku ta'addanci wajen yakarsu inna allaha la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu da iyaka Allah baya son yan ta'adda waqtuluhum haythu saqiftumuhum ku yaƙe su duk inda kuka same su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su ta inda suka fitar da ku walfitinatu a shaddu minal shirka ita ce tafi tsananin girman laifi a wurin Allah daga kisa alƙat wato alfitinatu a nan duk malaman tafsiri sun fassara shi da ashirk shirka ita ce tafi girman laifi da tsananin laifi a wurin Allah minal katili daga kisan da za ku iya fuskanta a wurin yaƙi wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kada ku yaƙe su su mushrikai a wurin masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fi har sai in su suka yaƙe ku a wurinsa fa in qatalukum faqatuluhum in su suka yaƙe ku a harami wurin da aka haramta yaƙi to kuma faqtuluhum ku yaƙe su kazalika jazaul kafiri wannan shine sakamakon kafirai fa in hau fa inna allaha ghafurur rahim in ko suka hanu suka kyale ba su ku ba fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai abinda suka yi na baya Allah zai gafarta musu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ka yaƙe su su kafirai har yadda kada wata fitina ta kasance a ban ƙasa ma'ana shine shirka Karya ya yaɗu a ban ƙasa wa ya kuna dinu lillah addini gaba ɗayan sai kasance na Allah ne fa'inin ta fala udwana illa ala zalimi idan har suka hannu daga shirka da kafirci to lallai babu kuma yin shishigi da ƙetare iyaka illa ala zalimi na sai akan azalimai to wannan ayoyi da muka ji ibn kasir ya yi bayani a kai dangane da وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم wato ku yaƙi ku yaƙi a tafarkin Allah suwa za ku yaƙa waɗannan da suke ku? to kamar kenan yana nuna cewa yaƙi ba kwa yaƙar wani sai wanda ya yaƙe ku ya zama yaƙi ne na difa'i na kare kai kinan asali kamar da babu yaƙi na kuje ku kai hari to sai malamai suka ce a'a abin mataki mataki ne mataki na farko shine lokacin da aka yi izini ma a yakin cikin suratul hajji inda Allah ke cewa kuzina lillazina yuqatilunakum bi annahum zulimu wato ainihin uzina haka ne na'am wato uzina lillazina yuqatalu eh, yuqataluna ko afwan wato uzina lillazina yuqatiluna da annahum zulm an yi izini ga waɗannan da suke yaƙai wato yaƙaku cewa kuma a wannan lokaci yanzu an maku izini sun yi zalunci ku a yaƙa su kaga izini na farko kenan nan da ya fara zuwa to sai kuma na biyu shine mataki na biyu ita ce wannan aya inda Allah ya ce wa katilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi wato ku yaƙi a tafarkin Allah suwa za ku yaƙa waɗannan da suke yaƙa ku kamar yaƙi na biyu shine wanda suka yaƙe ku ku yaƙe su in ba su yaƙe ku ba shikenan ba za ku taɓa su ba sai malamai suka ce wannan aya kashi na uku shine an shafe ta da wasu ayoyin kamar aya da take cikin suratul tauba inda Allah ke cewa wa qatilul mushrikina kaffa haka ma yuqatilunakum kaffa ku yaƙi mushrikai wannan da suke hada Allah da wani wajen bauta kamar yadda su ma suke yaƙa ku gaba ɗayan ku ba sa saurara muku kaga nan umarni ne cewa ku yaƙe su kuma har wa yau dai wasu ayoyi ko in ce aya da take dai cikin suratul tauba da Allah madaukaki ke cewa fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wato idan watannin nan masu alfarma suka shuɗe to ainihin ku yaƙi wato mushrikai duk inda kuka same su kaga nan ma umarni ne ba magana ne ku yaƙi wanda suka yaƙe ku ba a'a in dai banda watanni masu alfarma to lallai mushrikai za je ku neme su da su zo su daina shirkan su shiga musulunci in sun musulunta falillahi alham in sun ki a bijiro musu da karɓar jizya in sun ki ku yaƙe su an fahimta wannan kategori na yaƙi kala uku haka malamai na tafsiri suka ce to farko ɗan muƙaddima da za mu fahimta a yanzu kalmar da kullum ake ɗaukar musulmi 'yan ta'adda kalmar ta'addanci ta'addanci ana wurga ma musulmi ita ana jefa musulmi ita to shi yaƙi har ma a yi kawo wasu tarihe-tarihe na ƙarya a ce wai musulunci tun farko addini ne na ta'addanci dama addini ne da za shi ya auka ma wasu ya kwashe masu dukiya su kuma ya kakkashe su ya kama su. wai wannan haka addinin musulunci to in muka duba duk mai hankali yadda musulunci ya taho rayuwar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya a makka rayuwa ta matsi da kunci ba irin abin da ba a yi masa ba na wulakanci har ya sabbaba wanda suka yi imani ya sa su sun hijira sun tafi habasha karo na farko karo na biyu jiddan su tsira da imanin su a daidai wannan lokaci annabi ba yadda ya iya bai da karfin da zai iya fuskantar kafirai haka aka gama wannan shekaru goma sha uku a makka annabi na cikin kunci da wanda suka yi imani har hali ya kai hali ayoyi suka sauka na bashi dama ya hijira ya bar garin ya koma wani wurin wannan duka kaga jingina ta'addanci ga musulunci ko ka ce asali musulunci addini na ta'addanci inda dan ta'addan ne tun a makka zai neme rikici da waɗannan da suke ta da shi annabi yayi bai ba Ya sa wanda duk suka imani su tafi su tsira da imanin su har yana son maka ba bai son ta baya batta duka don neman zaman lafiya sai da ya dawo madina musulmi suka sami gindin zama Allah ya taimake su da taimakonsa ya karfafe su duk da haka mushirikan nan ba su basu ba suna yin kwantar da munafukai da mushirikai na garin madina mushirikai na nufin yahuda nake so in ce yahudawa da suke a makka da madina suna kokari su sami alaka da mushrikai na makka ya za a ci mutuncin manzo ana nan munafukai suka tsira ya zama masu gabar da shi sun karu ga mushrikai ga yahudawa can kuma ga kiristoci na najaran sannan kashe hudu kuma ga munafukai sun tsara a cikin musulmi ne duk wannan lokaci annabi haka yake ta fama da duk waɗannan ɓangarori na fitina ba wani abu da zaka yi kana tarihi annabi ya na ta'addanci yahudawa su ne ake alkawari da su na zaman lafiya za ku yi addinin ku za mu yi namu ba za ku zalunce ba za mu zalunce ku ba za a haɗa kai da ku a yaƙe mu ba mu ma ba za a haɗa kai da mu a yaƙe ku ba amma ba su cika alkawarin ba duk suka bi suka karere alkawarin haka ake ku ba haka ake ba sannan su kuma mushrikai na makka sun dukiyar musulmi da suka ban masu sun ɗauke ta suna ta kasuwanci suna ƙara ƙarfi suna daɗa jiji da kai kullum suna shirin ya za su zo su aukoma musulmi a madina wannan shine karan farko sun taho da dukiya za su tafi fatauci sham sun je sun yau sun dawo annabi ya ce ya kamata mu je mu tara dukiyarmu mu karɓe ta mu ce mu a wannan lokaci aka saukar da wahayi kafin su je dandanan labari ya zo ma mushrikai sun aika ma iyayen gidansu maka su taho su tare su, kuma su ci mutuncin musulunci da musulmi Allah ya sauka da umarni cewa yanzu yau ba jiya ba bace tunda haka ne ku tinkari waccan tawagar da ta taho ta yake ku ku ƙyale maganar tawagar yan kasuwa wannan ku kyale su kawai wancan da suka taho da nufin su yake ku suka raba goron gayyata kafirai mushrikai za a zo a ci mutuncin manzo a ci mutuncin musulunci a mai kaca-kaca wannan shine tarihin yakin badar. in ka je ka karanta yadda aka yi shi kai ka san wannan yaki in ka ga badar inda garin badar yake tsakaninta da madina da tsakaninta da makka ina ne tafi kusa abin da nake so ce waye dan ta'adda waye ya taho mu wani annabi ne ya tafi ya tafi maka da yaƙi su su suka taho in banda aka haɗu a badar tahowa za su har cikin garin madina su mutuncin manzo da musulunci a nan waye ne dan ta'adda a wannan lokaci su da yawa sun ninka musulmi wajen kashi uku annabi ba shiri ya ce masahabai a fita aje a tare su ba wanda ya shirya shiri irin na yaƙi shiri irin na tattalin yaƙi ya za a kimsa gida ya za a san babu haka kawai aka fita kowa ya san tarihin yaƙin da mala'iku aka yi shi aka gama kakka wayan duk wani kafiri da da ya hana ruwa gudu kai ka san daga Allah ne wannan nasarar da musulunci ya samu daga nan ne musulunci ya fara cara har ma musulmi suka fito su fito su magana to a wannan in ka duba ina ta'addanci yake wannan yakin badar kenan sun taho su ci mutuncin musulmi Allah ya maganin su aka kakkashe su aka kama wasu a matsayin fursunonin yaƙi daga nan musulunci fa ya fara samun matayawa to ga yaman mai ta'addanci hmm? wanda aka fitar da shi daga garinsa aka kwashe musu aka rike musu dukiya aka yi ta azabtar da wasu duk wannan ba za ka lissafa shi a ta'addanci ba sannan aka gama badar shekara ta kewa sukan suna nan suka ce sai sun ɗauki fansa ka je ka ga uhuda ina take a ka take ko a madina kinan waye ta homo wani annabi ne ya tafi ya je musu balle ka ce dan ta addini so suka taho suka raba goron gayyata suka da kai da munafukai da suke tare da manzo din da su kansu wannan yahudawan ya za a wulakanci manzo suka taho suka zo aka yakin uhudu ka je ka karanta tarihin ya aka yi shi ya aka wanye ya aka kare wai na so mu fahimci surar a yau da ake jingina ma musulunci ta'addanci da kuma sannan suwaye na 'yan ta'adda kuna ina fata ana fahimta aka yi uhudu ta ƙari aka zo handar ka je ka karanta tarihinta ba su haƙura ba suka sake ganganku suka taho shine gazautul ahzab so har garin madina suka iso nan ma a zo a gama da musulunci allah ya tarwatsa su to wannan kaɗan na kawo mana haka za ka taho ka taho har zamanin su abubakar umar usman ali har lokacin daulolin na na umawiya abbasiya za ka ga musulunci menene ne ta'addanci na shi amma in ka je kana karanta rubuce-rubuce na kafirai da wanda suke kiran kansu musulunci amma suna abubuwan da suke kila ma sun tada su daga musulunci irin ka irin wato ainihin zalunci da ake jingina musulunci to shine a wannan ayon muka fahimce su za mu gani waye in ta'adda ka gani farko annabi bai yakin nan ba sai da aka yi mai izini ya yaki to dan Allah umarnin Allah zai bi koko umarnin wasu tunda an mai izini shi shikenan ko ba zai yaki mushrikai ba kuna fahimta bayan izinin sai wannan kuma wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum waɗannan da suke yaka ku ku yake su domin ba zai yiwu a ci mutuncin ka kai kuma kawai ka zauna ka riƙe hannu shi ke na imani ka ga dama ba sanda aka zo badar annabi zai zauna sanda aka zo uhudu zai zira ido hasar da aka zo gazotul ahzab khanda kenan zama zai yi kaga dole ne musulmi su tashi su kare kansu to shine karo na biyu kamar yaƙi na farko umarni na kare kai addifawa anin nafs kuna ganewa da kyau ko ana nan da musulunci ya karfi sai ya zama kuma an yi umarni da a yaƙi kafirai ba don dukiyarsu ba ba don a zubar da jininsu ba a'a don maslaha mecece maslaha shi musulunci abinda Allah ke so masu faɗin la illallah su yawaita a ban ƙasa a rage masu shirka a yi rage faɗaɗa su da ƙarfinsu abinda musulunci Allah ke so kullum a yawaita masu bin sunnar manzo a ban ƙasa ba wanda suke faɗa da shi ba musulunci abin da yake so a yawaita masu bin Allah ba masu saba masa ba kuna fahimta da kyau wannan shine kashin bayan wajabta yaki na cewa kafirai ga su sun ja daga ga musulmi musulmi suna da ƙarfi ba za su ba su ba za su je su tallata musu musulunci ka je ka karanta tarihi ba inda annabi ya je auka musa ka kawai ba tare da an kira su zuwa musulunci ba sai ya aika wasiƙa zuwa ga shugabannin ƙabilu da shugabanni na gari ga musulunci ga yadda yake ku musulunta ga garabasa musulunci ga daɗinsa ga masa in sun ƙito shi kenan yanzu za ku ba da jizya ku zauna ƙarƙashin musulunci ba cuta ba cutarwa dama addinin musulunci ba tilastawa sai an yi shi sannan addinin musulunci shine addini na adalci kana ka za a baka a dukkan ka, za a baka duk abin da ka cancanta ƙarƙashin daular musulunci wannan abin da ya sa aka wajabta yaƙi kenan kuma ko an je yaƙi ɗin shi nan kalma aya ta gaba ko in ce jumla ta gaba da Allah ya ce wala ta ta'tadu ba ba ta Allah ya ce ba kar ku ta'addanci inna Allah la yuhibbul mutadin lalle Allah baya son wato masu yin ta'addanci al-itida shine ketare iyaka da iyakarka ka je ka ketara ka shiga ma ko ka shiga mai ta ka taba jininsa ko dukiyarsa ko kuma ka taba mutuncinsa to kada ku yi wajen cewa ku yaƙi wanda su yaƙa ku ku musulmi ga koyawa ta musulunci aya daga Allah ya ce a ta'tadu ka ku ta'addanci sannan hadisi ya zo hadisin ainihin asar cikin asar na magabata magana Hassan Basari yake cewa wato ainihin yadda ya kasance yaƙi da aka ce ƙatilu fi sabilillahi wala ta'tadu fi zalika Ya yace wa yadkhulu fi zalika itikabul manahi wato wajen ta'addanci ka je ka aikata ko ku aikata duk abubuwan da Allah ya hana to suna cikin ta'addanci yace kama qalahu al basari al inji ibn kathir yake cewa minal musla ku je yaƙi ku ce za ku daddatsa wani kwakashi mai kaca-kaca musulunci ya hana ku wannan wal ko ku je yaƙi abinda aka samo sun ku su ɗau wani abu su sace wa katlin nisa da kashe mata ku je kafirai ku ce za ku kashe matansu wasu biyan da yara wasu da tsofaffinsu duk wannan ba a taɓa su a yaƙi na musulunci la ra'aya lahum wala qitala fihim tsofaffin da su ba su da wata shawara sannan ba sa ma iya yaƙi din irin wannan duk a yaƙin musulunci ba a taɓa su sannan wa ruhuban wa sahabu sawame da malaman yahudu da na nasara duka a yaƙi na musulunci ba a kashe su ya ce wata harikul ashija da ƙona bishiya haka kawai a ce ga kayan amfaninsu na gona da bishiyoyinsu ku ce za ku je ku banka musu wuta duka an hana a musulunci in ba da wani dalili ba wa katilin hayawan da kashe dabbobi a je a ce za a sama dabbobi wuta ko za a yanyanka su ko a sassare su da rairi maslahatin ba da maslaha ba duk wannan musulunci ya hana amma kala zalika ibn abbasin wa umar bin abdul aziz wa muqatil bin hayyan wa ghairihim wannan magabata ne wasu sahabbai wasu tabi'ai abinda ibn kasir ya rawaito mana kenan wali hadha jaa fi sahih muslim shi yasa yazo cikin ingantaccen hadisi hadisin buraida anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wato kana yaqul annabi ya kasance za a tafi yaki abinda yake cewa ughzu fi sabilillah ku tafi ku yaki fi sabilillah a wata ruwa zai ce bismillah ku je ku yaƙi da sunan Allah ku tawassuli da shi sannan kuma fi sabilillah dan ɗaukaka addinin Allah kun ga ba magana ƙabilanci, ba magana yanki ba magana area ba magana cewa dan dukiya dan wa a fi sabilillah dan ɗaukaka kalmar Allah annabi yake ga musahabansa qatilu man kafara billah ku yaƙi wanda ya kafirce ma Allah ughzu wala taghlu wala taqdiru annabi zai ce ku je ku yaki kada ku yadda ku yi ainihin abin da yake ce ma ghallu shine daukar wani abu a koyi sannan wala tagdiru kar ku yaudari kafirai kaga kafiri akwai inda annabi ke cewa alharba kudu'a ko yaki dan yaudara ne amma duk da haka ba da ku yaudari kafirai ma'ana kun kulla amana na kila aji yaki idan da wata shida wata biyar mun yarjejeniya an sulhu baya ka juna kawai kafin wata biyar sai ku kewaya ku yi amfani da wannan sulhun ku yaudare su cikin wata uku biyu ku auka masu annabi ya ce kar ku wannan yanzu dan Allah wannan ina karanto mana abin da yake ne a musulunci da kuma yadda ake jin jingina musulmi ta'addanci da kuma yawa yadda su kafiran duniya suke yi su kuma kowa zai ja baki shiru su ba a ce masu 'yan ta'adda tare da duk waɗannan dokokin da muka faɗi a yakin da suke na yau ba wanda ba su tattaka ba ta karya shi ba doka da ba su karya ta ba annabi ke cewa wala tumathilu kada ku yadda ku kacanta na gawar kafiri ko kun kashe wala taqtulu walidan kar ku yadda ku kashe yaro ku gaya man dan Allah anan dan Allah a tsarin yaki na musulunci ina ta'addanci karkashin wannan aya wala ta'atun wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mutadin karkashin ibn kasir ya kana bayana wannan shine tsarin yaki na musulunci kuma ba za a yi shi ba sai da tsari na shugabanci da umarni da komai kuma sai in an ga yin shine maslaha sannan za a yi to amma duk wannan yau kowa ya buɗe bakin shi zai ce musulmi ne yan ta'adda musulmi ne yan ta'adda sai su yi amfani da kuskuren wani musulmi kwaya ɗaya da za shi wani abu ba daidai ba shi kenan sai a ɗauko abin da ya sai a lankaya ma musulmi a ce to ga musulmi sun kaza musulmi ya ta'adda wannan daidai ne wannan akwai mai akwai ainihin gaskiya cikin wannan hmm? to ya kamata mu fahimta da kyau ka duba kaga mata ba a kashe su yakin da yau za a zo da wuta ta sama ba bamai a saki jirgi ya rika saki yanzu abin da yake asiri ana tantance wannan mata ne ba za a kai masa hari ba ana tantance waɗancan yara ne makaranta za a samu ta yara kaga an je an saki ruwan a kai, akai kaga nan wa ake so a kashe wuri an san inda sojoji suke amma sai a saki makami kan gidajen mutane wanda ba abin da ya shafe su wannan adalci ne isra'ila wani bin ta tashi kai hari mafalastinawa ko labarin ko ina ne ina take kai halinta kan sojoji take kai hali to duk wannan dan Allah yau ba mu fahimta kuma wai kai musulmi kana nan kidahumin ka koyaushe kai ma da an ce dan ta'adda kai ma sai ka kalli musulmi saboda an yi amfani da wani rukwakkan musulmin da bai karanta musulunci ba an amfani da shi ya ji ya wata barna shi kinan kuma sai a ɗauko wannan a faɗi kai ma kuma sai ka yadda yanzu wannan daidai ne ba zalunci ba ne ba barna ba ce to Allah ga abin da ya kar a yi ta'addanci domin Allah baya son masu ta'addanci su ne ta'ayan ta'adda amma kuma da an buɗi baki mu ake jingina mu wannan kalma ɗin saboda haka ga dubi duk yaƙi yaƙin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da muslim hadisin ibnu umar yake cewa wajattu imra'atan fi ba'di maghazin nabi sallallahu alaihi wasallam maqfulatan dan umar yake cewa a cikin yaƙe-yaƙen da annabi je wata rana na ga wata mata mace wato ainihin an kashe ta ga ta nan ba rai fa ankara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i annabi da ya ji labari ya nuna kyamarsa da kinsa kashe mata da yara amma yanzu sai ka ji an ce majalisar ɗinkin duniya ta yi wato ƙungiyar kula da haƙƙin mata da kare haƙƙin mata ƙungiyar kula da haƙƙin kare yara amma kuma ga suna ana ta kashe su kuma tana gani rasha da sunan tana taimaka ma siriya ta zo ta saki makaminta a kashe yara a waye sai a zaga kuma a ce can za a yi masu sansani na 'yan gudun hijira inda suke zangon ba zai zaune waye waye yaudara malam to abinda kullum ƙur'ani ya kamata ba wai mu karanta shi zai mu wuce mu fahimci menene cikinsa? sa abin Allah ya ce mana yaƙi. lalle har yau yana nan a shari'a musulunci ba soke yaki ba sai dai in ba shugaba ba tsari shine kawai shikenan musulmi suna cikin rauni to shikenan ba da kuka iya sai ku zauna kafirci na kanku ya zama rayuwa irin ta maka wacce annabi amma in tabbas musulunci na da ƙarfi da tsari dole ne za a fita a tallata makafirai Abinda ake ce ma musulunci in sun karɓa falin lahil ham in sun ito za ku zauna ƙarƙashinmu ga ƙa'idoji don ku sami aminci ku sami kunci hankali in kun ƙi to lallai abin da ke tsakaninmu shine abin da Allah ya fadi a cikin ayan nan wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙi mushrikai kakaf su ba wani wanda za ka ce wancan ban da shi wancan ban da shi kamar yadda suke yaƙa ku ga baki ɗaya ku yanzu yakin da ake da suke musulmi akwai wani da ake bari ne babu to saboda haka wannan ayi muka kalle su da Allah ya ce kenan sai Allah ya ce waqtuluhum haythu saqiftumuhum ku yaƙe su duk inda kuka same su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su ta inda suka fitar da ku malaman tafsiri suka ce wannan lokacin da aka zo makka kamar magana ne annabi da Allah ya bashi dama buɗe makka to an bashi dama yadda da can suka fitar da ku to su ma yanzu in sun ja da ku kuma ku fitar da su kuma da aka je fatuhu maka haka aka yi annabi ya ba su abin nan ko ku aja makami shi kenan zaman lafiya maka garin musulunci ce in ko za ku ja shi kenan yau ba rana ce irin jiya ba kuna ganewa da kyau shine wa qatiluhum haythu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrijukum wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina ta shirka ita ce tafi tsanani daga fitina ta kisa ma'ana ku ba da ranku ku sadaukar da ranku ya zama tauhidi ake a ban ƙasa ba a shirka ko da zai kai a kashe ku shi yafi sauki a wurin Allah da a zo a yi ta haɗa Allah da wani a yi ta shirka a yi ta cewa isa Allah Allah Allah Maryam Allah ko kuma su koma waje ɗaya suna bauta mu gumakansu wannan shine abin da Allah ba ya so wala tuqatiluhum inda al-masjid haram kar ku yaƙe su a wurin masallacin nan mai alfarma harami na makka kenan Allah ya haramta yaƙi a cikinsa kenan duk yadda za a yi karku yaƙi su ana kun gane da kyau doka ce Allah subhanahu wataala ya sa ba a yaƙi a harami na makka hatta yuqatilu kun fi har sai in su suka yaƙe ku a cikinsa kenan inda za su ganganci su yaƙe ku don sun san an hana ku ya kasu to kada ku ɗau wannan hanin sai ku jingine shi tunda sun yaƙe ku kuma ku yaƙe su fa in qataluukum faqtuluhum in har suka yake ku to kuma ku yake su kinan sai ya zama in sun maku ku yi maku ai wato in sun maku kuma sai ku yi masu da in ba haka ba suka san wannan damar suna da ita to za su iya yaƙa ku saboda sun san ku haramun ne ku yaƙi a wannan wuri sai Allah ce kazalika jazaul kafirin wannan shine ko haka nan sakamakon kafirai yake makiya Allah ba a sassauta masu kuma ba su sassauta ma manzo ba sai su da suka ga uwar bari haka kafiri yake tun na zamanin manzo har yau har gobe inda ya kafiri zai ga cewa za ka ɗaga masa ƙafa tsoron shi kake ji to wallahi cin kashi iri iri ba wanda ba zai maka ba ba irin wanda ba zai maka ba abinda bai dace ba saboda kafiri shi bai da kunya bai da amana bai da ta ido yanzu ka dubi wani kafiri kwana ƙasa na ya fito yana so ya ci mutuncin matar shugaban ƙasa buhari ba rashin kunya ba ne wannan ina me alaƙa shugabancin da kake da ka kai kuma da take cikin gida me alaƙa su amma saboda mutunci a taɓa mutunci kawai shi kenan a ji daɗi saboda mai mulkin sunan shi shugaba muhammadu kuma shi wancan ya yi laifi an damu ƙoshi ana bincike kan laifin bari shi ma ya kewaya ya ci mutuncin shugaba wannan tsaye kafiri kenan shi yasa kullum idan kuka sami dama musulmi to ku amfani da damar ku wajen taimaka ma addinin ku da taimaka ma al'ummar ku da taimaka ma musuluncin ku saboda kafiri shi ya sami damar kowa ya gani abin da suke yi an fiye da damar tasu ma za su yi amfani da ita wajen cutar da ku da kuma yadda za su gina kafircin su shi yasa amfanin ka kenan duk inda kake soja kake kastam kake wa kake ko menene ka tafi ka zama wakilin addinin ka da al'ummarka musamman rayuwa irin tamu ta kasar nan wacce take ka zo na zo ne mun haɗu an ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma kowa ya san gidan baban shi Allah ya samu gani saboda haka Allah madaukaki ya ce fa inin ta hau fa inna Allah ghafurur rahim idan suka hanu suka bar abin da suke na shi shikenan lallai Allah mai gafara ne mai kuma rahama ne ko kuma suka hannu suka bar shirka suka dawo suka karɓi musulunci abinda suke cikin shirka da ya kakku da cutar da ku duk Allah zai gafarta masu kuma zai masa rahama wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yaƙe su dai har yadda fitina ba za ta kasance ba a ban ƙasa ita ce shirka ashe kun ga akwai umarni kenan na a kuma hukuncin sana nan irin waɗannan ayoyin ne su kafirai ba su so a karanta cikin ƙur'ani ba su so musulmi su karanta ƙur'ani su fahimce shi sai da ka da an karanta ce to kaji yan ta'adda yan ta'adda haka kawai ake yakin dan Allah ya ce ai yaki kawai za a ji auka makafirai dole akwai tsari akwai shugabanci akwai da ake yi di yadda ka je ka karanta littattafai na jihadi a musulunci duk ina nan ko ina ba littafi na hadisi da za a gama shi face a cikinsa akwai kitabul jihad in ka tafi bukhari akwai yayi muslim yayi tirmizi na sai ibi duk littafan nan na hadisi haka nan ka tafi littafan fiqh ba wanda bai yi kitabul jihad ba amma da an tattara su an jingine in aka zo ana karanta sai a ce to za a tada hankalin jama'a matasa za a cusa musu kuma yanzu abin da ake so a samar da mutane 'yan masu sassauƙar ra'ayi ta wanda ne ne kishin sassauƙar ra'ayi me yasa sauka ra'ayi ko me zazzafa ra'ayi ka riƙe aƙidarka ka riƙe musuluncin ka ka riƙe faratis ɗin musulunci ta ɓangaren aƙidarka da ibadarka da ka shine tsatsauran ra'ayi ko ba shi bane yau lokacin sallah yi kana ofis duk girman ka darakta ne kai waye kai ka fito lokacin sallah kai alwala a tafi a shiga a jam'i a ma'aikatarka to za a rika kirga ka cikin suwa matsatsauran ra'ayi tun da ya zo ofis aka kwastan ɗinsa lokaci na zai fito ya alwala a tafi ya sallaci ana nana zira maka ido to kai kuma dan ka a ce maka mai tsatsauran ra'ayi sai ka sami da duma kaji a ofis a ɓoye ka yi alwala a dama tola ɗina cikin ofis ɗin ka yi ka zo ka kunkuma su da kai kaɗai ladan ka kwaya ɗaya wancan na jam'i ka haramta mu kanka dan ka a ce mai tsatsauran ra'ayi soja kake mai tamara custom kake immigration wane ne duka kana can birar gamma amma tsoro ka a ce maka mai tsatsauran ra'ayi ba za ka sallah da jama'a cikin lokaci ba sai ga masallacin ma'aikatar kowaye irin ƙananan leburorin nan da wai su ne kai ma'aikaci babu ba za a ganka a kar a ce ma mai tsatsauran ra'ayi halin da muke cikin na ko ba kai ba mutanen mu ba su kilta a ginin su amma shi ranar coci zai wuce kowaye ya tafi coci yana alfahari yana wakilta ginin shi kuma zai fito ya taimaka ma cocin shi amma kai ba a maganka a masallacin mu balle ka taimaka yanzu yawan zama za mu mai sansa su zumba masallacen mu nawa ne suke zuwa masallaci manyan mutane mu da ya kamata a gansu masu kuɗin mu da masu mulkin mu ana ganin su ne yan tsirari ba su fi kashi ɗaya bisa goma ba kashi taran can babu ruwansu kar a ce sun cika zazzafa ra'ayi wannan masu um, ma'aikata ke naka yan kasuwan mu kana business wai da arna dan kana yi kenan ba za ka tallata musu musulunci ba a sai dai kai ta sassauta kai ra'ayin naka lokacin sallah ba za ka ce musu a ku tsaya yanzu ni lokacin ibada ta sai an yi sallah da a ko nawa za ka samu ka su jira he ka dawo su fahimce ka da haka kai masu amana ka rike musu duki ba za ka taba ba ka gani saboda haka wani ya musulunta amma da ka je ka narke wai kai kar a ce ka cika da a ra'ayi ba za ka fita kai sallah ba ya kamata mu ji tsoron Allah waɗannan shine ake nuna mana a ayoyin nan magana jihadi yana nan yan uwa sai dai kawai wani lokaci za a yi shi yaya za a yi shi wannan sai ka karanta wannan fiqhun Allah ya sa mu dace nan wasu suka je suka zame suka je suka yi azarbabi ba su karanta fiqhu ba na musulunci da fiqhun jihadin suka je suka yi abin da bai dace ba abin da ya ja suka daɗa lankaya ma musulunci kashin kaji Allah ya tsare mu matasa abin da ake so ka tashi kai karatu da wannan ne zamu gane Allah madaukaki yake cewa fa ta hau fala udwana illa ala idan har suka hanu suka bar abin da suke yi to lallai babu fashishigi kuma a taba wani sai azzalumai su ne suke wannan ko kuma sai su za a yi ma wanda suka yi shirka ko kuma su ma suka zalunce ku to wannan sai a yi masu su ma abin da suka yi an fahimta da kyau wannan haka abubuwan suke tafiya haka kuma ya kamata mu fahimce su kar mu je mu fahimce su wato a baibai ba daidai ba mai Allah ya ce الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص نعم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين نعم الله مدعوك الشهر الحرام بالشهر الحرام وتامي الفرما أنا aka yaƙe ku cikinsa to kuma za ku iya yaƙarsu cikin wata mai alfarma wata mai alfarma da wata mai alfarma sannan wal hurumatu qisas duk watanni masu alfarma ana iya kisasi a cikin su ma'ana in sun maku kuma za ku iya ramawa a cikin su abinda Allah ke nufi kinan. kuma ne ta da alaikum fatadu alaihi duk wanda ya ketare muku iyaka ya taba ya muku ta'addanci kuma ku masa ta'addanci bi misli ma ta da alaikum da irin kwatankwacin abin da ya muku ta'addanci din wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani lalle Allah yana tare da masu takawa ku duba yadda Allah ke bayani saboda me a toshe kafar kafiri kai cuta da kai kada su ji cewa akwai ashe wato ainihin watanni masu alfarma su ne waɗanne ne ne akwai shawwal zulqada zulhajji sai kuma rajab su ake kira watanni ashhurul hurum waɗannan watanni masu alfarma tun lokacin ma jahiliya su mutane na makka mashirkai ba sa yaki su sun sani da musulunci ya zo ya tabbatar da wannan ba a yaki cikinsu to kada wannan jin haka su yi amfani da wannan damar su zo su mamaye ku su auko maku a cikin watanni masu alfarma da yaki sai Allah ya ba da dama ya ce to in dai suka yaƙe ku cikin wata mai alfarma kuma ku yaƙe su cikin wata mai alfarma wancan haramcin an janye maku wal huruma fi qisas duk watanni masu alfarma za a iya kisasi sun maku ciki kuma ku rama kisasi ba shine abin da ake maka yi ba ko ba shi bane sai Allah ya ce fa man yatada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ya ketara muku iyaka ya taba muku addinin ku da jinin ku da dukiyarku. kuma fatidu alaihi bi misli ma ta da alaikum ku yi masa kwacin yanda ya muku kuna fahimta da kyau kenan ashe kaga ba a son ƙetare iyaka sun maku kuma sai ku masu daidai da suke maku sun kashe maku mutum ɗaya sai ku kashe masu ɗaya ko sun kona muku gari guda kuma sai kona musu gari guda yadda suka yi muku gwargwado kenan shine kuma ne ta da alaikum fatidu alaihi bi misli ma ta da alaikum kuna ganewa da kyau sai Allah ya ce wa taqullah amma ku ji tsoron Allah wajen aiwatar duk abin da za ku aiwatar ko da alaka da kafiri ne ta haɗa ku to lallai dai ku zama ku ku sanya jin tsoron Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani lallai Allah yana tare da masu takawa muddin duk abin da za su yi maku in dai da tsoron Allah tare da ku to Allah na tare da ku shi yasa Umar aka ce wata rana da ya aika rinjina zai aika ta yaƙi ya zo ya masu ya sami kwamanda ɗin ya ce mashi a lokacin ba na ji maku tsoron yawan kafirai a kan da yawan tattalinsu mana duk koda suna da shi ba ma ji tsoronsu eh abin da nake ji maku tsoro ku yi daidai wa daida wajen saban Allah suna shan giya kuna sha suna zina kuna zina suna kaza kuna yi wannan in kuka yi daidai wa daidai wajen saban Allah sai su rin Allah ya sa su rinjaye ku Allah ya ɗora su a kan ku da yawan da suka fi ku dama da yawan makamansu kuna fahimta da kyau ma'ana hanyar cin nasara ga abokin gaba da za ka ci nasara a kan shi ita ce taɓawa ka sami taƙawa ka riƙe ta ka maƙalƙale ta na bin dokokin Allah nisantar hana-hanansa to in ka sami wannan kai gindi da shi to yawan su ba zai cuta da kuma me yasa annabi ya ci nasara da kafirai bada? a handa a ahzab a ko ina da duk inda aka je annabi ya ci nasara saboda me taqwa inda kuma kaga an jarabta su an ci nasara akan su wani kuskure suka yi sababin sai Allah ya taba su ba ka aka ba Uhudu? ba ka aka ba Hunain ashe kaga takawa ita ce babbar abin da za ku riki amma dama ku ce za ku yi daidai da daidai da kafirai wajen makaminsu ba zai yi ba tun zamanin umar ya ce wato sun fi ku yawan makami kuma sun fi ku yawa kuma ko yau ka duba kafirar duniya da musulmin duniya so a suka fi yawa kafirai sun ka rasha ka dubi yawan rasha ka dubi yawan china ka dubi ka dawo hatta a asian country din ma sannan ga europe can mu kan nan afirka ka zo ka kalle da ake musulmi ne suke duk in ka gwada za ka ga arna sun fi yawa sannan ga munafukai kuma cikin musulmin to ashe ka ga abin da zai taimake mu yan uwa ya zama ba yadda suka iya da mu ita ce ta kawa duk inda kake ka zama inda annabi ke cewa fattaqillaha haisu ma kunta ittaqillaha haisu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah ba sai a masallaci ba ba sai lokacin Ramadan ba cikin watannin nan goma sha ɗaya ta ƙawa ta zama tana tare da kai haka nan yadda kake a masallaci a kasuwarka a shagon ka a kantinka a ofis ɗinka a gida ta ƙawa kana tare da ita to wallahi ba yadda suka iya da domin Allah ne ya ce wa alamu anna ma'al ku sani lalle Allah yana tare da masu takawa to Allah na tare da kai wa iya da kai in ku Allah ya bakka shikenan kuma ka zama tuwanci shi wurin abokan gaba Allah ya sa mu gane yan uwa Allah ka ba mu fahimtar Qur'ani aya ta gaba mai Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka hmm. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نعم الله مدوك كيتي وأنفقوا في سبيل الله ku ciyar da dukiyarku a tafarkin Allah a hanyar Allah a addi wa ɗaukaka addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku yadda ku jefa kawunan ku wato ainihin cikin halaka wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautata wannan aya Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi wanda yake a ciki an ƙara bayani na dalilin saukar aya din cewa wato ainihin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da musamman su mutanen Madina yadda nan ya rawaito hadisin daban-daban amma da zan karanta mana daga ciki hadisi lokacin da wato ainihin wani daga cikin muhajiri ya zama an tafi Kustantiniya wato yaƙi da aka ji na Kustantiniya sun tafi sun je sun yi sahu da abokan gaba a daidai lokacin an je za a gwabza yaƙin sai wani daga cikin muhajiru na yayi irin tsallaɗin nan kawai ya fito je auka cikin arna irin sadaukar da kai kenan ko ya rika kashe su yana abin nan shine wannan abin da sai abu wato ainihin abu ayubal ansari sai yake a daidai lokacin sai ya ce faƙala nasu, sai wasu mutane suka ce alaƙa biye dihi ila tahaluka wannan sahabi fa ya jefa kansa cikin halaka ana faɗin yadda amma abinda malamai ne na luga suke cewa ilaqul juz'u ko juz'i wa iradatul kull a faɗi hannu amma dukkan ake nufi ba wai iya hannun ba alqa yadihi yace ko wato biyadihi ila tahluka ya jefa hannunsa cikin halaka amma ba hannu ake nufi wannan ba ma'ana ya jefa kansa gaba ɗaya cikin halaka kun gane da kyau da ya faɗi wannan faƙala abu ayuba nahnu a'lamu bi hadhihi al-aya sai ce mu wato mutanen madina an sarawa mu muka fi sanin ma'ana wannan aya inama nazala fina a cikin mu ta sauka wannan aya ba wai wancan da aka je yaƙi dama tsarin yaƙi daban yake ga tsari na kafirai ga na arna ga na musulmi ga na arna za a ja daga akwai abin da ake kira mubaraza wa zai fara fitowa yadda annabi yake kuma lokacin ya sa ɗan uwansa makusanta zai ce su fara fita lokacin da gumurzu yake gumurzu wane ya fito wane ya fito a fara sannan su wane su fito su wane haka ake fara yaki an gane wani lokacin kuma wani kawai zai sadaukar da kan shi dama shi yanzu ba talan shi so yake a ragargaza arnan dama su arna tsoro ne gaban su kun gane da kyau kuma shahada yake so yi to sai da ya ce wannan ya jefa kai cikin halaka sai abu ayyubal ansari yake ce a'a wannan aya da ta sauka akan mu ta sauka mu an sarawa, mu muka fahimce ta aya da kake ce domin sahibna rasulullah wa shahidina ma'ahul mashahi mashahid wa nasarnahu mu ne muka zauna tare da manzo sallam muka halarci duk wuraren yaƙe-yaƙen da ya ci da nasarorin da ya ci falamma fashal islam wa zahara lokacin da musulunci ya yaɗu ya zama ya samu ko'ina ya bayyana ijtama'ana ma'ashara ya ainihin sai ce ijtama'ana ma'ashar ansar najiyan sai muka gana mu jama'ar ansarawa muka yi mitin a ɓoye faƙulna sai muka ce kada a na, Allahu bi suhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa hakika Allah ya karama ya mu mu ansarawa da abokantakar manzo da ya zo ya zama tare da mu muka sami karamci kasancewarsa annabin Allah da nasarar da ya samu Allah ya karama mu da wannan hatta fashal islam wa kathura ahla Allah ya taimake mu da wannan muri da muka ba shi wurin zama da haka har Allah ya yaɗa musulunci ko ina ya bazu ya zama ahalin musulunci sun yi wata aban ban ƙasa wa kunna qad atharnahu ala ahlina farkon farawa mun fita mun fifita manzo akan mu kuna hatta akan ahalin mu mun fifita manzo akan wato sun wal amwal wal aulad da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu duka mun fifita manzo da abin da ya zo da shi akan waɗannan abuwa namu ba su wake sa ɗan adam so ba san dukiya san 'ya'ya san waye da mata ko sai yake cewa wa qad wada'atil harbu ha? to yanzu fa yaƙi ta riga kuma ta kwance ɗamararta ma'ana musulunci ya yaɗu shi kenan na komai shi kenan yanzu lokacin kuma fa hutu ya zo kenan lokacin a zauna a miƙe kafa a ji daɗi yayi kuna ganewa fa narju ila ila ahalina wa auladina yanzu abin da ya kamata tun da an gama yaƙe yaƙe musulunci ya zauna da gindinsa ga ganima ga komai annabi ya tafi ya je hajji ya yanka rakumi ɗari ba alamar arziki ba ne arziki ya zauna ko ba haka ne ba daula ta zauna yanzu saboda haka yanzu abinda za a yi wato fanarjiu ila ahalina wa auladina yanzu mu koma ga ahalinmu da 'ya'yanmu fanuki mu fihi ma mu je mu ci gaba da zama wajen su mu ke, mu mike kafa kenan kuna gani fa nazalat fina wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi da ila taruka sai Allah ya saukar da wannan aya a cikin mu akan cewa wa amfi kofi sabilillah magana ku koma ku rike hannunku ku ci gaba da a bar manzo da musulunci kowa ya koma shanta ke hidima 'ya'yan shi da dukiyar shi a'a ku ciyar da dukiyar ku wajen ɗaukaka addinin Allah har tashin kiyama bai kaiwa wala tilqu bi aydikum ila tahluka kar ku yadda ku jefa kanku cikin halaka shine sai Allah ya amfani da abin da suke amfani shi da ko ko kuma waccan abin nan din ya cewa ya jefa kanshi cikin hannunsa cikin halaka sai annabi ya ce sai ai sai shi ma ayar Allah ki cewa la bi ajikum ila taluka kar ku jefa hannayen cikin halaka ma'ana kar ku jefa kanku cikin halaka kun fahimci magana kenan a je wurin yaki bisa umarnin shugaba wani ya sadaukar kamar yadda aka sami wannan daban-daban wurin sahabbai ko za a zo an sami kafirai sun yi garu ba yadda za a iya shiga sun kulle ba yadda za a shiga sun ganuwa sahabi ya sa a yi mai tsani ya tattaka ya tattaka ya ce zan dira in kun ji na yi kabbara shi kenan ya ce zan dira in zo in buɗe ƙofa kun ga jirawan nan sadauka dare ne wasu sadauka dare ba zai iya yana jirawa a kansu me za su yi mashi zai yana iya jirawa ya tare sun sha giya suna ta bacci dama arna ne suna ga shi kenan ko kaga sai ya zo sakabi ya ya bude kofa shi kenan ya kabbara a dano a shiga da haka aka bude masar da aka zo yakin masar sun masar tsohon gari ne mai tarihi sun sai da yaki yake sun yi ganuwa sun kukkule baya da za a iya shiga amma sahabi ya ji babban sahabi a daidai lokacin ya ce ku sa man tsari a hau wannan ya hau wannan ya hau da haka ya ce zan dara. yan Kunji shiru na dira na zo na buɗe kofar ne ka bara ku da ni kuma haka aka yana dara ya tare suna zai san bacci ka san kafiri shi yadda yake kuna fahimta da kyau irin wannan sadaukar da kai din ba a kiran shi halaka kai jefa kai abinda ake faɗi aya Allah ya faɗa mana a nan? jefa kai cikin halaka ka rike hannunka za a ce gashi za a taimaka a gina masallaci za a gina makaranta za a fita da awa za a fita ƙauyuka don a yi maganin yaɗo shi'anci za a tafi a karantar da maguza za a karantar da kiristoci kawo tallafinka ka ce a'a a yanzu dai ba komai musulunci a yanzu kawai komai zaune ake lafiya ni ba zan bayar ba ka riƙe hannu ana cikin yanayi na damuwa ni ban da kuɗi to wannan shine jefa kai cikin halaka duk sanda za a taimaka ma fi sabilillah kai kai wata fahimta daban ka ce kai ba za ka taimaka ba kai ba ruwanka ruwa ko kuma cikin abin da za ka bayar Allah ya san abin da ya baka ka cire abin da bai kai digo cikin ɗari ba ka bayar saura ka riƙe kayanka ita kyauta ta sadaka ta taimaka ma addini kwana iya iyawan shi Allah ya baka dubu ɗaya ka cire naira ɗari ka ba nawa ka ba kilan fasa to mai miliyan ɗaya fa nawa zai cire dubu ɗari zai cire to duka kima ku ɗaya kai naira ɗari ka cire domin dubu ɗaya Allah ya baka shi ko miliyan ɗaya Allah ya bashi nawa zai cire dubu ɗari kuna fahimta da kyau to ka ga mai miliyan ɗin nan da wahala aka zo kai ka iya ba da naira ɗari shi kuma ƙarshen ta ya ɗan wani zuke zuzuke in an sa a ya ba da nawa dubu hamsin da ana samu ai da abuwa da sun ci gaba ya ba da dubu biyar shi kenan to kaga dan Allah ya za a ce to shine jefa kai cikin halaka shine Allah ke gaya mana anan kar ku je ku jefa ku cikin halaka ku taimaka ma addinin Allah domin da shine addini zai ɗaukaka saboda in kuka rike hannunku shikenan kafirai za su addini zai kafirci zai ci a ban ƙasa yau ka dubi abin da ko a kasan nan kiristocin ƙasar nan suke yanka kowace arniya duk sati tana sai da kosai ne take toyawa a a masara take gasawa duk sati sai ta kai taimakonta coci wajibi ne mu kuwa a ce a a ina gana ka za a zo a taimaka za a sai kayan wa'azi za a yi waye ne za a yi waye sai mutum ya ci an matsa mashi in ma an tashi ana ta masu yan musulmi sun ci kabara to ya kake so in ba a roƙa ba tun da ba a kawo ka zuba kuɗin ba yau da za a kawo a ce ga kudi an aje kawai in abuwa sun taso a rika rubuta bil ana bayarwa ana fitarwa ana shi kenan ba za a fara ba amma muna da wannan to ina jin kili saboda haka musuluncin dama ya faro in ka dubi tarihin manzo da sahabbansa in abu ya taso yake cewa su bayar kuma su bayar kuma ba su taba ce mai yana damu su da bara ba kuma ko yau da an ce ka bayar sai ka ce an dame ka da bara an dame ka da waye to wallahi ba ta shi mu taimaka mu addini da mun daina su suna nan ba su fasawa kullum yau in ka je inda za ka ji account ɗin kan ƙungiyar kan wato a sunanta ƙungiyar kiristocin najeriya da za ka je ka ji kuɗin da suke da shi wallahi za ka yi mamaki a matakin lokal ga a jiha a matakin gama, ko ina kuma ga murya ɗaya shi yasa an abu ya taso musu koya za su kashe ko nawa ne su yaki mu kuwa ina ba wani haɗin kai ɗan haɗin kai na unguwa ma sai a tafa ma sai ga wani na nema ya bari wani su yi kaza mu haɗu mu zama abu guda mu taimaka mu addini mu yan uwa wajibi ne abinda Allah ya ga mana kenan anan mai Allah ya ci hajj wal umrata lillah hmm. فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب نعم الله ملوككي waɗannan ayoyi ma da yake cewa sun zakara bayana ahkamil hajji wal umrati fi ma ya'ti sana Allah madaukaki zai bayyana mana hukunce hukuncen hajji da umra a cikin ayanan nan da zamu karanta wanda za su biyo bayanta yace da zikril jihad wal infaq fi bayan an gaya mana wato an ambata mana jihadi da kuma ciyar da dukiya a cikin jihadi din da ɗaukaka kalmar Allah li jami'in bainahuma saboda wani abu da ya hada tsakani wato jihadi yana bukatar dukiya kun gane yadda za a taimaka ma addini a bunƙasa shi ya faɗaɗa ya ɗaukaka zama musulmi sun sami ƙarfi na bukatar ci da dukiya kun gane shi kuma ya shi ma aikin haji na bukatar dukiya shi yasa sai ya zama ya zama an biyo bayan bayanin jihadi da kuma ciyar da dukiya aka biyo da maganar aikin haji da ce li jami'in bainahuma da annal mala sihata wal maqdirata asasun fihima domin wato ainihin ita dukiya da kuma lafiya da samun iko da dama sune. ginshiki na jihadi kuma su ne ginshiki na aikin hajji kun fahimta da kyau wa qaddama zikra jihadi fi sabilillahi li'annahu zirwata sanamil amri kama sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ya zama an fara ambata mana jihadi fi sabilillah a ayoyin nan yanzu kafin a yi maka bayanin hajji ba don komai ba saboda shi jihadi din shine kololuwan wato tozo na wannan musulunci nam, eh idil umma biduni jihadi la ne ha, idan al'ummar musulmi in babu jihadi ba za ta iya kiyaye wato gwamnatin ta da tsarin ta da ci gabanta ba yanzu yau me yasa musulmi suke suka zama a duniya a ci masu mutunci a tsokare masu hanci kuma su kasa magana so ba jihadi an tsantsan su can an ce najeriya can niger can chadi can waye ko ina magana ƙasa ce ita kuma ƙasar ba ta musulmi ba ko ina yau ka tafi an ka duniya ta musulmi wannan an yi ne dan kada su iya haɗuwa yadda za su yi ƙarfin da za su iya fuskantar kafirai shiri ne na musamman na kafiran duniya da suka tsara tun sai da suke mulkin mallaka su yi ko jihadi sai da shi ne musulmi suke iya kare mutuncinsu da su, wato ainihin gwamnati irin ta musulunci kenan wa amma alhajj fa rukunin min arkanin islam shi ko haji da za a yi mana bayanin sai yanzu rukuni ne daga cikin rukunan musulunci fa qala ta'ala sai Allah mun da kuke cewa atimul hajja wal umrata lillah ku cika aikin ku na haji da umrarku dukkan ku su wannan ibadoji ku cika su lillahi dan Allah mana ɗan kun su ya zama tun daga niyya niyyar dan Allah aka yi ta sannan kun fara aikin ibadar hajji da aikin ibada umra to ku cika su dan Allah ya zama tun daga farko niyyar ka dan Allah har ka yi ka kare don Allah kada ne ta shigo kada dan a ce nayi dan a ce man alhaji dan a ce man mai umra a ya zama lillahi wa wal umrata lillah fa in أبصرتم fa استيسر min الهدي idan aka tsare ku aka katangance ku daga isa harami in kun yi ihrami kun niyya ba ku sami zamar sawa ba saboda yanayi na rashin lafiyar hanya ko na abokan gaba ko wani abu na dalili na rashin lafiya sai Allah ya ce fa sara min alhadi to mahajjaci sai ya gabatar da abin da ya sauƙaƙa na hadayarsa ma'ana sai yanka za mu dawo mu ƙara bayani wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahilla Allah ya ce kada ku aske kawunan ku har sai wato hadaya ta isa bigiranta kun yi niyya ta wato ainihin hajjin ku ainihin kada wani ya ce zai yi kuma aski ya riga ya shiga sa, a har sai ya je ya rana ta goma ya yi jifa sannan zai zo ya yanka ya aski wa to shi ake nufi har sai hadaya ta isa muhallin da za a yanka ta sannan ne bayan ka riga ka shiga ihrami aka yadda maka kuma ka taba kanka kenan kai kai alhaji wannan kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku bai da lafiya yana da wata cuta aw bihi adan min ra'si ko yana da wata cuta a kansa to me ya zama shi kuma ya zama dole larura shi ta sa sai ya yi aski ko sai ya yi abin da aka haramta masa yi bayan harami sai Allah ya ce fa fidiyatun to haƙƙinsa shine zai fidiya min siyamin aw sadaqatin aw nusuk na yin azumi ko kuma ainihin ba da ainihin sadaka ko kuma yin wato yanka abubuwa uku ki ne zai fa idza amintum faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj fa idza amintum idan kuka aminta ma'ana kuka gama aikin hajin ku ko umrar ku lami lafiya faman tamatta bil umrah to duk wanda ya ji daɗi da umararsa ka yi niyyar umara ka je ka gama a cikin kwanakin haji, to sannan kuma kwanakin da aka gama umara ranar da za a fita aikin haji ka sake niyya kuma ilal haji zuwa ga aikin haji da za ka yi to shi ma kuma masta yi sara min alhaji abin da ya sauƙaƙa na hadaya za ka gabatar wacce za ka yanka ta bayan rana ta goma ɗin nan ko fahimta da kyau ma'ana ka yi tamattu'i kenan to kai ma akwai wajabci na yin hadaya a kanka faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum wanda bai sami ikon wancan hadaya din ba ta rasa kuɗin ko kuma a da kuɗin babu dabbobin da zai iya saye din to shi kuma sai aka dawo aka yi mai akwa aka ce ainihin fasiyamu talasiti ayyamin sai azumin kwana uku a can hajji sannan bayan nan kuma wato fil hajji wa sab'atin idza rajatum sannan guda bakwai kuma idan kun dawo gida sai a yi su sai Allah ya ce tilka asharatun kamila in ka hada su cif su ne sun zama azumi goma kenan cif a ciki zalika liman lam yakun ahluhu hadil masjidil haram wannan hukunci ya shafi wanda gidansa ba shi a makka ko kuma kusa da makka haramin makka shi hukuncin ya shafa ni ko kai kenan da za mu hauna mu tafi amma wanda suke cikin garin makka su kan wannan hukunci bai shafe su ba Allah ya ce wa taqwallah ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani lalle Allah mai tsananin hukuma ne wanda duk ya saba hukunce sa da sa. to an shigo mana bayanin hukunce hukuncen hajji mun gama bayanin azumi a baya ina jin ba ku manta ba sannan hal azumi rukuni ne aikin hajji ma rukuni ne kuma kowane yana bukatar bayani mai faɗi shi yasa ma malamai suke littafi na musamman a ce kitabul hajji ko kuma kitabul siya ko kitabul sauri haka dai kitabul zaka waɗannan arka na musulunci kowane yana bukatar bayani mai faɗi yanzu nan bayani da ibn kasir yayi in shi zamu bi to za zamu koma fiqh ke na karatun fiqh bayani an faɗaɗa shi shi yasa sai dai mu yi abin a dunkule nan sadda muka yi littafi na alwajiz mun yi kitabu hajji mun bayani dalla dalla wanda ke so sai ya koma ya sami kasakasai din ko memory din zai ji bayani da sauran littattafai na yakin hajji daban a nan za mu karanta ne a takaice gwargwadon yadda za mu fahimta Allah ya ce wa timul hajji wal umrata lillah wato ku cika ku muminai kenan ko ainihin hajjin ku da ku dukkan su ku yi su dan Allah kada wani abu na riye shiga kamar yadda na gaya maku kada wani abu na yi dan wani kamar yadda ake samu wani ya ta hajji dan a ce haji wani ya ci zuwa umara dan a ce mai ko eh har wani ya dawo a ce ba a ce mai alhaji bai ji haushi wanda ma'ana alhaji ma'ana mai ziyara sada kake ziyara kenan ko to kuma ka dawo kana nan gida yanzu har yau dai a matsayin mai ziyara kake ai ma'ana haji shine ziyara mato maziyarci ko wanda ka zo ziyara ɗakin Allah a daidai lokacin da kake ka dawo shi kenan sunan ya sauka a kanka amma wani in baka ce mai ba sai rika hararanka yana jin ka, shi yasa sai ai kokari kada dan Allah ya ta shiga ciki an gane da kyau wato ku ba da aikin haji cika cif da haƙoƙinsa da irin abin da yake na wajibabbu na haji da duk abin da zai ɓata hajjin ku sai ku nisance shi Allah ya ce fa in usirtum fa mastaysar min al idan aka tsare ku wato ainihin daga ku ƙara karasa harami don ku yi umarku sannan ku yi hajjin ku to shikenan inda aka tsare ku din to sai ku bai abin da ya sauka na hadaya me ake nufi da wannan wurin Abin da yake nufi da usirtum aka tsaye ku da can kun san aikin haji yanayin hanya akwai yanayi na ko abokan gaba ko 'yan fashi ko kuma a hanyar abubuwa na fitintinu iri-iri irin wannan kun tafi kunniya daga miƙacin ku kamin ku isa sai aka tsare ku kamar yadda aka tsara manzo lokacin da sulhul hudaybiya ko ya taho ya yi niyyar umransa daga miƙaci na Madina ya zo hudaybiya tana kusa da makka a daidai lokacin ya nemi ya shiga makka aka tsare shi yayye aka ki aka hana shi to a nan wurin kaga duk wanda suka taho da hadayansu a nan wurin annabi ya ce ko a yanka sannan kuma ya aski har ma sahabbai suka ga su kamar kasawa ne suka kiyin askin ya je yake gaya ma matarsa umu salama ya ce to ni ina jin tsoron fa wani abu kuma ga al'ummata na ba su umarni duk sun ko da ku ta ce ga shawara ka je ka kira wanzamin ka tsakiyar su ka ce maka aski su gani mace ce mai hankali da tijuwa mun karanto tarihin aurenta duk kun ji ina fata ba ku manta ba wanda kaga ku duba yadda ake aure don amfani sai gashi a nan yana cin gaji aurenta ya ɗauki wannan shawarar ta ta yi kira wanzamin sa ka san wanzami annabi bai fara mai aski ta hagu sai bismillah kuma damai ke fara aski a sannan hagu haka kai ma kamata wanzami kaka gaya mashi ya saba in zai maka aski ya ce bismillah ya fara da dama sannan ya kare da hagu to da ya zo ya fara yadda nan sai ga sahabbai anema suna aski ma junansu har ma suna yanke kansu da sauyi Kunga ga shawarar ta yi ko bace ba ashe ana karɓar shawarar mace idan shawara mai kyau ce kun gane da kyau kuma mace akan aure ta don nagartacca wata matar amfaninta ba wai kawai a'a ita yarinya ce ka zo ka ji daɗi ta ita na aure ku duba ya aure ta da 'ya'ya ya ce zai riƙe 'ya'ya ta zo ta zama kamar uwa dangane da sauran matan manzo ita suke neman shawara ta suna waye yanzu kai ka tashi aure manufa ɗaya ce kawai taka sai mu gyara yan uwa an gane ne eh musamman matasa da bai auren muna nan bayanin to da ka tashi aure ka rika waiwaya me ya kamata ya kamata kai aure yanzu wani da za a ce mai ga wata baiwa Allah gashi gashi ba rai nan wata ta kawo bacci sai ta ta addu'a sai ce a ah, wannan ina shekaru shi shi kawai ba daidai bane sai ka duba wata san alkhairin da ke tattare da ita ba ko ko a daidai lokacin shine sai a yi aski kuma sai a yanka abin yanka a nan shi kenan lokacin kun yi wannan kuma Allah zai ba ku ladan abin ko ta kona wannan haji inda ba ba za ka iya samun dawa sai wannan shikenan hajjin ka tayi amma in aka sami dama sai a dawo a zo a sake umra ko a sake haji wanda za a ƙara sa harbi da sauran wuraren abin nan amma ba a sami dama ba shine hukuncin ana Allah ya gaya mana sai a yanka abin da ya sauka na hariya kun gane wannan wala tahliqu ru'usakum Allah ya ce kada ku aske kawunan ku hatta yugal hadiyu mahilla har sai hadaya ta isa mahallinta wannan ana nufin ainihin hadaya iri biyu ce akwai hadaya akwai fidiya hadaya abinda ake yankawa niyyar aikin hajji uku ce karata akwai mi akwai abinda ake ce ma ifradi akwai tamattu'i akwai me kirani to a cikin abubuwan nan da tamattu'i da kirani duka yana wajabta ga alhaji ya yanka abin da yake kawai in kai ifradi haji kadai ba umara to shine babu yanka a kanka amma in dai tamattu'i kai mai tamattu'i shine kai je daga miƙati kai ne umara kawai a cikin kwanakin haji ko watannin haji mai mun faɗe su shawwal zulqada da kwana goma na zulhajji ko su yake kira watannin aikin hajji ashhurul ko eh menene aya ciki Alhaji ashhurul maluma hajji wasu watanni ne sanannu ba in da irin wannan kai niyyar umara ka tafi kai sannan da ka je makka ka gama umara ka cire ihramin ka kasa kayan gida kai zaman ka a makka har sai rana ta bakwai ko ta takwas ta tarwiya kenan sannan kuma ka ɗaura niyyar ka ta hajji to kake ce mu mati'i. domin ka zama ɗan gari ka ji daɗi inda iyalinka tana nan tare ka tafi kamar kana kano ne ba a wani shamuki tsakaninku an fahimta da kyau wannan jin daɗin da kai sai aka wajabta maka hadaya to hadaya ce aka ce karka yanka ta har sai lokaci yayi haka nan kanka an haramta maka idan kai miƙaci in ka je miƙaci kai niyyar aikin haji ka sanya ihramin ka an hana maka aske kai an hana maka cire farci, an hana maka menene sanya turare an hana maka kusanta iyali mahazuratul hajji wal umra duk an hana maka su kuna ganewa da kyau to shine waɗannan abubuwa duk ba za ka bar gaci ta kai shine har sai ka isa shine Allah ki cewa la ta liqulu sakum hatta yablugha al hadiyu mahilla kar a taba hadiya har sai ta isa an isa makka rana ta goma ranar ne ake yanka hadiya kinan sai Allah ya ce fa man kana minkum maridan ga wani hukunci amma an hana ku ko wanda bai da lafiya fa kamar wani sahabi an samu bayan an yi an yi an yi mi an zo mi katiyar ihrami sai kuma ga kwarkwata akan shi har tana zuba da tsananin yawa tana ta taba masa lafiyarsa har annabi ya gani sai ke cewa ya je ya sami wanzami a aske mai gashin kan ya sami lafiya kuna ganewa da kyau wannan kaga shine ya zama mai kinan aubihi azan ko akan shi akwai wata cuta shine ka sami wata larura da dole sai an maka aski ko wannan ga an yi wani abu na wanda aka hana to wannan meye ne za ka yi kai kwabarin ɗin wancan matsala shine sai Allah ya ce fa fidiyatun abin da ya hau kanka na hukunci shine fidiya za ka ba da wani abu na fansa to fansan nan sai aka ba da shi ma abu uku siyamin za ka yi azumi guda uku kuna ganewa ko kuma a'a za ka ba da sadaka sadakar nan malamai suka ce shine za ka sami miskinai guda shida ana ganewa wato ainihin ka ba su sadaka kamar yadda ya zo yadda malamai suka yi bayani ko kuma ainihin azumi shi wato ko yanka kai yanka dabba wacce za ka yi ma mutanen makka ka ba su sannan kuma kai ba za ka ci daga ciki ba hadayarka ya halatta ka ci amma ban da fidiya fidiya wani abu ne na laifi da kai sababin laifin za ka yanka dabba shi kenan ka ba miskine kai ba za ka tauna ka ci ba to wanda wannan ya same shi abin da zai yi kenan sai malamai suka ce yana da zaƙi in ka ga dama ka yi azumin in ka ga dama wani miskinai ka ciyar da su in ka ga dama kuma ka yi azumi sai aka ci gaba da hukunci na aka ce fa amintum in ku gama aikin hajjin ku komai ya zama rana ta goma kinan faman tamatta bil umrati ila al haji sai salam ila wanda ya tamattu'i to su ma ya samu abin da ya sauƙaƙa na hadiyarsa raƙuma ce raƙumi ne annabi mun ciyayi da ɗari ya yanka sattin da hannunsa ya soke ya bar ali ibn abi talib ya ƙara soke arba'in sannan ya zauna a kula da naman a yanka a ba mabukata ɗari sai aka ce abin da ya sauƙaƙa raƙuma ɗaya ka samu a'a rago ne kun gane kinkiya kamar sai sara min alhadi sai malamai suka ce sunna sai ta ruskar da mai me mai kirani shi ma wanda ya haɗa hajji da umara shi ma zai yanka na hadaya amma a sunna aka faɗi nan wurin aya ta zo da magana mai hadaya ne kawai sai aka ce faman lam yaji shi ma wanda bai sami hadayar ba sauki kun san addini sauki gare ko ba su yawon salatu ta ayyami sai kai azumi uku a can hajji malamai suka ce ka iya yin su kila daga rana ta bakwai ranar bakwai da rana ta takwas rana ta tara kuma arfa ce kuma hana eh, azumi a ranar arfa sai suka ce to kila ka iya farawa tun shida wannan fahimta wasu ne sai suka ce a ka iya su banda rana ta arafa da ranar hajji rana ta goma a ayyamu tashiriki kenan kwanakin mina ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ka iya su kun gane su ne salasun fil hajji sannan wasu ɓatin izara jatun guda bakwai kuma in ka dawo gida malamai suka ce to an gama aikin hajji kana zaune a maka ka iya yin kayanka ko ko dole ne ka dawo garin ku ce ka iya yi ai ka gama aikin hajji wannan zama na makka da za ka yi ka iya bakwai ɗinka ka ga yanka gida ka huta kira ko kuna fahimta da kyau sai Allah ya ce tilka asharatu kamila in ka hada su ne azumin ka goma daidai a mamadin hadaya da baka iya samun dama ba in ko da ita fa hadayar za ka yi dan uwa da na so ka yanka naman ne a ci kuma a zubar da jini a ranar dan haka Allah yake so zalika liman lam yakun ahluhu hadir masjidil haram hukuncin hadaya ya shafi wanda ba shi a makka ne kadai irin muke nan da muke zuwa wanda suke su babu ruwansu a ranar tarwiyar nan za su ne su kawai su tafi kuna ganewa da kyau eh Allah ya ce wa taqullah ku ji tsoron Allah da ya so da yawa in aka faɗo su kunce kunce sai ka ji an ce wa taqullah ku ji tsoron Allah ba dan ko saboda me hukunci ne na Allah ya ce ga yadda za a yi kana saba mashi to fa ka saba ma Allah kenan sai aka ce ka ji tsoron Allah shi yasa annabi da ya aikin haji ya ce khudhu anni kun. ku koyi aikin hajin ku daga gare ni Jabir dan Abdullah babban sahabi yanzu tun daga sadda ne ya fito Madina yake bin diddigin sa yake rawaita hadisin aikin haji har aka iso makka aka tafi arfa aka dawo musdalifa mina har aka gama gaba ɗaya jabi sai da ya rawaita hadisin mala albani Allah ya masa rahama shi kuma ya zo ya caccara wannan ruwayar hadisin ya yi shi wato a matsayin littafi baya ɗaya in ka je za ka gani hajjin annabi sallam kamar yadda Jabi ya rawaito ta ka duba dan Allah wannan hidima da sahabai suke mana yan uwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya ku yi sallah kamar yadda nayi haka yayi aikin haji ya ce ku yi kamar yadda nayi shi yasa a daidai nan yan uwa dole ne mu yi ma yan uwa nasiha wanda Allah ke ba su dukiyar iya zuwa aikin haji kaga an ce ku ji tsoron Allah ko eh sai Allah ya ce wa lamu anallaha Allah shadidul iqab ku sani lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga yadda Allah ya bayani aikin hajji ga yadda za ku kuje ku kawai kai ba ruwanka Allah ya baka dukiya dare daya ko biya maka aka kawai ka tafi aikin haji ka je kai haji jiya ka dawo to ku ji tsoron Allah idan kana da kuɗin zuwa aikin haji kamata yayi wata ɗaya wata biyu kafin hajin ka nemi wani bawan Allah da ka san ya sai da aikin haji yake Ka rika karantar da kai ka nemi littattafai da aka buga na Hausa in ka iya larabci na larabcin ka karanta yadda zaka san yadda aikin haji yake a aikace kada ka je ka ɓata lokacinka kamar yadda muka yi bayanin azumi wanda ke yin shi bai ba kaulin zur ba ba mai ce mai bai ba kai amma ba ka da lada wurin Allah to wallahi haka haji take sai ka je ka yi hajijiya ka dawo hajin da annabi ke cewa wato alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila aljanna haji lafiyayyen haji wanda yake bawa za shi yayi shi wala rafasa wala fusuka wannan bai da sakamako sai aljanna kawai to kai ka je ka rasa aljanna ka dawo hajjin bai ba ko ba malamin da zai ma fatawa ba ka koma ka saki ka je kayo hajijiya to shi yasa ina ga lokaci ya tafi yan uwa mu yi hakuri mu tsaya nan mun shigo kamar yadda malam ya faɗi mun shigo rabin sura nan don hukunce hukunce ne maganar karatu ya tafi da sauri zai wahala dole ne a ɗan tsaya ana ɗan bayanin hukunce-hukunce farkon yadda za mu fahimce su Allah ya mana jagora Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai wannan farko kwamitin wa annabawa suna albishin da yan uwa musulmi cewa an samu mutum goma sha biyar a garin na mawuza sun musulunta sannan kamar yadda aka sanarwa mara ajiya wani dan kwaya ya ce ita wannan allah الأنصار إلى صنعاء فيبدأ من شيعته ما شاء الله Ah, mai tambaya yake cewa malam ya halatta a ɗora wa musulmi haraji ko jizya? to alhamdulillah kamar yadda muka ji an sami nasara wasu fice da awa kuma Allah ya taimake su ta sababin da a wasu Allah shirya da wasu sababin musulunci wannan babban nasara ce annabi na ga ma Ali bi talib da an ba Allah bi rajul wahida khairu laka min hurna Allah ya shirya da mutum da ya tarta hanyar ka ya bi mallaki umar ne am jajjara kuma kina na musu yau kadarorin da duk zaka iya dauka matsayin kadara mai kima ya bi mallake su kwarakwa na yan uwa mana ta sanar su kuma da suna sun ta Allah tabbatar da imanin su sannan yar uwa da ta sadu mai santa ya ce in tana son shi to wanda su suka koyi ta da ciwo tambaya in ta ji shi kenan ko da wani wakilinta sai a san yadda za a yi asada su mu addu'a ma Allah ya sa su fahimci juna kuma Allah ya sa wannan abin da ta nemi a yi mata addu'a wannan addu'a ta ce Allah ya sa ta zama biya shi dai mun ji yanzu cikin kwaliti din shahadi zini na da ita ma cikin abubuwan da ta faɗi a cewa larurar ta ga damuwa ta kuma ta sami lafiya kaga kwaliti ne ta manata saboda haka fatan Allah ya haɗa su kuma ya sa su karfi juna yau kuma Allah ya sa mata shi ce Allah ya ba su zaman lafiya eh, tambaya da aka yi hmm, ta wata jamar wa haraji wai haraji a iya samun mutum haraji musulmi a iya samun haraji ko jizya to jizya dai ba a samu kowa sai ne, shi yake samun jizya shi ko haraji ya danganta maslaha ce da shugaba zai kalla ta al'umma cewa ga wani abu da muke so mu cimma ba za mu cin mushi ba ne mu makan haraji. wani mai kaza zai ba da kaza mai matsayi kaza zai a yi a sa dan a yi cin wata manufa wannan ya halatta in ka karanta da jafan da ke za ka ga ba da na musamman sun yi bayani in ladi ba a tura ma mutum a harajin abin da ba zai iya ba ba a tura mai a sana'ar shi abin da zai kaya mai sana'ar shi amma haraji na da asali tun daga magabata wannan ba da yake yin sa na'am wani wanda yake cewa malam ya yi rai bayani dangane da rabe-raben aikin hajji ya faɗi ma'anar tumatu'i to akwai kirani da ibada hmm. to tumatu'i kamar da kaji shi ne da muke bayani kirani shi ne tun daga miƙati kai niyyar hajji da kuma ta yi Allahumma labbaika hajjan abin nan wa umratan kai niyyar ka tare ka hada su kenan ka shiga cikin ihramin ka ka je kai umra ka san umra ita ce ka je kai tawafi kai sa'ayi kai aski shine umra ka gama to ka gama wannan ba hali ka ce ihramin ka za ka yi ta zama cikinsa har in kwana goma za a fita in nawa za a ja ka za ka yi ta zama da ihramin ka ba aski ba yanke farce ba ba duk waɗannan ba da karanta maka kana nan a cikin mai haji kenan idan ka ruwa mu hajin ka da fara ta yi da kyau har a je a gama aikin haji saura kamar yadda shi ma ne shi kenan sannan a si kuma ifradi shine kayo ne aikin haji kaɗai daga Amma kuma Allahumma ka hajja niyya kuma ka kudu shi kawai za ka yi saboda in ka shigo maka tawafin da za ka yi na kudu ne tawafin ka shigo maka ka iso maka ba tawafin umara ba dan kai baka yi umara ba an wanta da kyau eh wannan iya abin da kawai shi kenan tawafin ka za ka yi na ka shigo maka shi kenan kai ta zama kai ta jiran kuma ranar ta yi yakin haishi wannan yawanci ya fi daɗi ga wanda yake ya lokaci ya koyi ko yana can zaune ko ya yi umara, ya yi umara, ya gaji ko shi kenan zai iya ibrahim shi shi ibrahim shi ne ba wata hadaya a kanka an da kyau misali a ce ka shiga makka rana ta bakwai har kwana ɗaya kawai ya rage ma fita shi kenan ba ka da wata matsala amma misali a ce ka isa makka kin irin a ce ɗaya ga zulhijja kaga za ka kwana wajen kwana nawa kenan bakwai ko takwas kana zaune a maka da wannan faman kayan Ni suna cizon ka ba aski ba wane ne da duk dan kada wai kai hadaya a cina ma tarbiyyar kalibi da za ka ware ka sai a duk hadaya shi kai ki wasu ba sa yin tamattu'i saboda yankan da za su kawo wannan ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi ya taho da niyyar kirari da ya zo ya ce in shekara ta kewayo shi ma a wa shekara ma ce wanda bai riga janyo hadayarsa ba ya yi ta wato ya mai da kuma rasa tamartufi shi nan ya sa kaya ya mai da hajjinsa tamartufi kun gani shi ma ce shekara ta kewayo mace zai yi to kaga shi shi sa su ce mace iya fi falala wasu su ce a tun da annabi shi kira ne kira ne ya yi wannan saɓani na malamai in za mu shige shi zai ɗauki mu lokaci da yawa ina ganin ƙara tambaya da siya farko. wani wannan ƙarin bayani yake nema dangane da ihsan. ihsan da aka ce hmm? ni ko kalmar ihsani kalmar ne kalmar ce mai fadi da kuma ta shafi komai abubuwa ko bayan mun yi bayanin ta ihsani aka ce ko kalmar insani amma akwai matakai kuma inda take kamar a ce musulunci imani insani sadda mutum zai zama musulmi mumini muhsini inna allaha ma Musulmi. Allah yana tare da masu kyautatawa me isali shine an ta'budu allaha kana tara wallan ta kwanta rahu fa inna hu yaraka bauta ma Allah kamar kana ganin sa ka kai kololuwa wajen tsoron Allah kina ko ina ba wani magana sai a masallaci sai ana kallon da sai koyaushe kana bauta ma Allah kamar a ce ga mai gadi ya sa ga kai na kallon ka koyaushe cikin jin tsoron Allah wannan shi ne musulmi shi ne malamai suke sa mataki na ƙarshe kenan kamar kalmar ihsani ta shiga cikin komai har cikin yanka aka ce ka kyautata wukar ka abin yankan kanka don ka sauka kama abin yankan kanka, misali ya shiga cikin haddabbar da za ka yanka aka ce ka ta yanka, iyalinka ‘ya'yanka abu komai isani ya shiga ci kuma da ya kyau saboda haka abubuwan suna buƙatar bayani sai lokaci ya tafi sai mai haƙuri Allah ya mana jagora wannan karatu da muke Allah ya sa ya zama sababin shiga mu a Allah ya ba mu fahimtar Qur'ani ya ba mu gane shi ya ba mu ikon karanta shi ba mu ikon aiki shi karatu duka ne mu muke Allah ya sa su zama shi shiga mu aljanna wannan wata da muke ciki muna tawassuli da ibadojin mu Allah ka gafarta mana Allah ka biyu mana zuban Allah ka yassare mana ka huta mana Allah samun da suke cikin kunci na rayuwa Allah ka yi masu wanda suke karatu suke neman addu'a cin jarabawa Allah ya ba su kwanci jarabawa wanda suke neman aure aure abin auren ya gagara Allah ya ba su abin aure wanda suke da shi suke sun rasa wanda za su ra Allah ya ba su na maza mata da suke aiko su ma addu'a su Allah ya ba su maza na gari wanda suke yan kasuwa kasuwa ta yi shiga wani yanayi Allah ka san bukatar kowa Allah ka yasa ya musu Allah ka buɗa wannan damina da muke shi Allah ka sa mata albarka Allah ka sa mata albarka wannan kwanaki da muka shiga na karshe Allah ka sa duk alkhairin da ke cikin sallah na ka mu da su Allah ya karbi goyon mu ya ba mu lafiya ya ba mu dama wannan tsewa dare bai samu ni ta dan Allah Allah ka sa abin da zamu yi zama a mizan subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.